Foto na sha hudu Zaɓen Lotu Ibrahim da Lotu suna da dukiya sosai, suna da dabbobi da dama da ba su iya samun wurin kiwo wuri guda. Saboda haka, Ibrahim ya ce ma Lotu, Kada mai gardama bari mu rabu, ka zaɓi sashen ƙasa da kake so, za ku iya ganin Lotu a cikin foto. ya zaɓa don kansa wato fadama kyakkyawa wajen kogin urdun inda akwai biranen da za shi zauna lotu kuma ya zauna cikin fadama dab da birnin sodom mutanen sodom suna da mugunta da yawa game da allah ibrahim ya tsaya cikin ƙasar kana'ana allah ya sake masa magana cewa dukan ƙasar da ka gani da idonka zan baka da kai da zuriyarka har abada lutu yana da son kai yana so dukan abin da ya fi kyau ya zama nasa bari mu kasance kamar ibrahim mu gasganta da allah shi zai lura da mu